soyayya da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda da dama daga cikin musulmi ba ma waɗanda ba musulmi ba a yau musulmin su kansu sun jahilci irin waɗannan halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya samu dace Allah ya saka da alkhairi a tambaya ta farko tana cewa malam ina neman ƙarin bayani akan sunaye kamar haka wato zulaiha da anela da kuma furera zulaiha da me anela Anela. Da Pereira. Zulaikha din dai na san wannan suna ne wanda a ce Zulaikha bi tasgir ko Zalika bi takbir ko da ai tasgirinsa ko ai takbirinsa wanda ake cewa shine sunan Imratul Aziz wato matar babban ministan nan na kasar Masar wanda suka yi zamani da Annabi Yusuf alayhi salam wanda a wasu kissoshi isra'iliya ake cewa yusuf alaihissalam ya da wannan kissa ce isra'iliya ba da ba wani abu wanda yake tabbatacce da isnadi wanda yake mai inganci na cewa ya aure ita wannan imratul aziz din karshe dai ta fito ta bayyana gaskiya daga abin da ya faru ta kuma wanke annabi yusuf alaihissalam bayan daman can shi wankakke ne a gurin allah wannan shine abin da alkur'ani ya labarta mana da ta ce al'ana hashas alhaq ana rawatu an nafsi ce a yanzu bas gaskiya fa ta fito kuro ni ne na neme shi to wannan ita ce littattafan ahlul kitab ake cewa sunanta zalika ko zulaikha shi ma alqur'ani dai bai ambaci sunanta ba imratul aziz ya kira ta amma dai wa littattafan isra'iliyawa suna ambata ta da zalika to anan ne dai aka samu sunan zalika ko zulaikha a suna ne don an kirawo an sa wa mutum shi baya da komai duk da dai ana son za a sa suna a sa suna wani wanda aka san cewa a musulunci ya ba da wata gudunmawa mai tsoka ta fuskar ilimi ko ta fuskar da'awa ko kuma yana da wasu halaye da tsoron Allah da wara'u saboda a yi kyakkyawan fata na cewa mai wannan suna shi ma zai bi hanyar irin wancan irin wancan da yake da wannan suna na asali ya ya kwaikwaye shi ana son wannan shi yasa an fi so a sa sunaye waɗanda suke na matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko matan sahabbai ko wata malama ko wata waliyya wacce tarihi aka ba da labarin irin gudunmawar da ta ba musulunci ba wanda ba a san me hakikanin me ta yi ba illa iyaka ana da da labarurka na bani isra'ila to amma na biyun da ka faɗa shi wannan ban ma taɓa jinsa ba kuma kalmar ma ba ta nuna cewa larabci ce bari in ce maka ga ma'anarsa ko tana da kyau ko ba ta da kyau a na uku horaira horaira da larabci ta sigiri ne na hirra hirra tana nufin mage horaira yar kankanuwar magi watakila wasu sun sun samo sunan horaira din ne wanda muke cewa furera ah, saboda ana cewa abu horaira sunan abu horaira sai ake ganin kamar horaira din ko yarsa ce ake kiran ya ah, mace da furera ko horaira wannan dai shine tsammani na daga horaira ne daga hirra ne hirra ita ce magi ko kyanwa horaira kuma yar karamar magi shi an masa lakabi ne saboda yana da wata mage da yake rikewa yana yawo da ita haka to shi ne ake ce masa Abu Huraira kamar yadda muka faɗa a baya shi za mu kuma maimaitawa wato ana son da duk suna da za a saka a saka suna wanda yake mai asali kuma mai sunan ta taka wata muhimmiyar rawa wajen yada addinin musulunci ko ba da ilimi in mace ce ko namiji wannan shine abin da ya dace amma wani ya sa wa yarsa huraira ko huraira to ba za a ce ya yi laifi ba tunda sunan ba wai yana ɗauke da mummunar ma'ana ba duk da dai sunan kyanwa ne to amma dai ba wani abu ne da za a ce haramun ya yi ko sai ya sake sunan da zai zauna da sunansa shi ke za ta zauna da sunanta shi kenan ba wani abu ba laifi ba ne a musulunci amma ba zai zama ɗaya da wacce aka samu ta wacce sunanta aisha ba ko sunanta fatima ko sunanta zainab ko hafsa ko wani abu sunayen wancan sunayen sun fi asali da a iya samu a aikace kuma horera din tafi kyawawan halaye sama da wacce za a kira wata fatima ko zainab domin suna shi kadai ba zai tsarkake mutum ba sai ya kwatanta a aikace aikinsa shi zai fito da shi na'am sai tambayar babbaju da ya ce shin ya halatta mutum ya auri mace ba su sadu ba kuma sai Allah ya kawo rabuwarsu kuma sai ya auri kanwata kuma sun sadu ai ba komai wanda dai ba hada su yi ba dan mutum ya auri ya ya zauna da ita sai wani abu ya zo gitta suka rabu wannan ba zai nuna haramun ne ya auri ya auri kanwata ba abinda Allah ya hana shine wa antajma tajma'u bainal ukhtayn ku hada tsakankanin ɗan uwa wato ya da kanwa lokaci daya hada su aljam'u bainahuma wato hada su shi aka hana amma in kowace a aure ta ne daban wannan ba ba laifi sawa'un ya sadu da ɗaya ko bai sadu da ɗaya ba hmm. To masu sauraro kada dai ya amanta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta hanyar lambar waya kamar haka wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma a iya aiko mana da sakonni ta shafinmu na sada zumunta wato facebook ko kuma adireshinmu na yanar gizo wato fatoyi rahama at gmail.com kuma za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafin mu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com to sai tambaya ta gaba wadda ta fito daga h kabuga yace ce ta ce malam mun samu rashin jituwa ni da mijina akan saduwa har yayi rantsuwa ba zai sake tarawa da ni ba sai bayan kwana uku kuma yanzu na ba shi haƙuri ya haƙura to shine yace sai ya ji matsayin rantsuwarsa a gurin malam to wannan shi ake kira ila'i a musulunci ila'i mutum ya rantse da Allah cewa ba zai sake saduwa da matarsa ba idan mutum ya yi rantsuwa ba zai sake saduwa da matarsa ba to ana bashi wata hudu ne ko dai ya dawo ya, ya, ya, ya warware wannan rantsuwar ya yi kafara ya ci gaba da harka da matarsa ko kuma ya sake ta wato za a bashi lokaci tsawon wata hudu a dakata a jira shi dole ya ɗaya daga cikin biyu ko dai ya dawo ya ci gaba da hulɗa da matarsa ko ya sake ta in wata hudun ya cika bai ce ya sake ta ba kuma bai dawo da ita ba to anan alkali zai tilasta shi sai ya sake ta wannan shine abin da ake cewa ila'i Allah ta'ala yana cewa lil ladzina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim fa in azamu talaqa fa inna Allaha samiun alim wato waɗanda duk suke rantsuwa ga matansu Allah ya ce tarabbusu arba'ati ashhur su jira wata hudu wato an ba su lokaci tsawon lokacin wata hudu fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim in suka dawo suka bar suka hakura da wannan rantsuwar suka dawo suka ci gaba da hulɗa da matansu to Allah ta'ala dama mai gafara ne mai rahama saboda haka sai yayi kafara in azamu talaka in kuma a niyyar aure suka yi abin nan in niyyar saki suka yi sun sun dage cewa sai sun yi saki fa inna Allah samiun alim to Allah mai ji ne ko masani yana jin abin da suka furta kuma ya san abin da su ta kudurci wannan shine abin da Allah ya faɗa dangane da hukuncin ilayi saboda haka idan har haka ta faru tsakanin ki da mijinki kuma daga baya ya haƙura ya gane abin nan cewa rantsuwar da ya yi ba ta da ma'ana shi kina sai ya kafara rantsuwa sai ya kafara rantsuwa ya yi azumi ya azumi ko ya ciyar abin azumin kwana uku وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa na na kafara rantsuwa ya ci ya tufatar da mutum goma ko kuma ya kiswatu fa kafaratu itam asharati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum ya ci yadda mutane goma ko kuma ya tufatar da su ko kuma ya yi azumin kwana uku ko kuma ya yanta baiwa duk wanda ya ga zai iya a cikin waɗannan abubuwa uku an ba shi zaɓi sai ya yi a matsayin kafara shikenan kuma ta dawo matarsa babu kuma wani abu kansa na'am sai tambayar sa habib ya ce malam na ji an ce komai a cikin sallah da larabci ake yi tun daga niyya har zuwa sallama har addu'a ma da larabci ake yi to a yi min ƙarin bayani to wannan mun sha ansa wannan tambayar kuma ban san wani ƙarin bayani kake so ka ci ba bayan ka ji abin da aka ce sallah ibada ce keɓantacciya da ake yin ta da hai'a da sifa keɓantacciya wato a kuma lokuta keɓantattu wato komai an keɓe yadda ake yin sa ba haka kawai ake rikakar abun ba da ka an faɗi lokacin da za a yi an faɗi yadda za a yi da kaifiyar da za a yi da ayyuka da maganganu da za a faɗa in ana tsaye karatun alkur'ani za a yi karatun fatiha da sura in an yi ruku'u tasbihi za a yi ba a yadda a yi karatun alkur'ani a gurin ba in an dago a ce sami allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd waɗannan aka yadda a faɗa zaka ga cewa malamai suna har sun yi ta tattaunawa game da Allahu akbar kabbara harama da ake shiga sallah da ita akwai wasu malaman da suka ce dukkan wani abin da yake nuna girmama Allah za a iya faɗa amma in ka kula za ka cewa malamai da dama sun yi bancakali da wannan magana a cikin mazhabar abu hanifa yana cewa ana shiga sallah bi kulli ma yadullu ala ta'zim to wani abu da zai nuna girmama Allah saboda haka za a iya shiga sallah da Allahul azim ko Allahul kabir ko Allahul akbar ko al-a'zam to amma malamai gaba daya sauran mazhabobi da waɗanda suke ba su ba ba masu wata mazhaba tsayayya ba sun ja da shi akan wannan kuma sun yi raddi mai kaushi sosai akan wannan kauli kaga duk da cewa da larabci ya ce ce a faɗa to amma tun da ya saba wa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi a lokacin shiga sallarsa in zai ce Allahu akbar bai ce Allahul kabiru ba dan hatta ma waɗanda suka ce a ce Allahul akbar ba maimakon Allahu akbar kamar shafi'iya su ma an ja akan cewa wannan lafazin ba a taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude sallar shi da ita shi ba kuma ba a taba samun cewa wani sahabi ya taba yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga masa kafa don haka a dawo kan dai wannan da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi don cewa ya sallu kamar aitumuni usalli to idan har ya zamana a harkar kalmar Allahu akbar ana ta tattaunawa in za a faɗe ta da larabcin in har za a dan canza ta da zuwa wata kalma da ake ganin kamar za ta ɗauki ma'anar akbar ɗin kamar al'a'abam malamai ba su yadda ba to ina kuma a canza ma yaren gaba ɗaya a koma wani yare daban ko ma gaba ɗaya a shiga eh, yin wasu abubuwa da wani yare daban wanda ba ma yaren da annabi sallallahu alaihi ya yi sallar da shi ba ko ya yi magana da shi saboda haka wannan ta sa maganar cewa wani ya addu'a da a cikin sallah da yarensa wannan kuskure ne in kana jin kana jin larabci kai addu'ar a inda aka ce addu'a in baka jin larabci kai abin da aka ce kai in ka gama sallah ba a hana ka ka daga hannu kai addu'a bayan sallah ba wannan an yarje maka kai in baka jin larabci kuma yana da kyau ka koyi ma addu'o'in ba kai ta zama a haka ba domin in aka bude ma kofa cewa shi shikenan kai tai da yaran to fa fa zaka koya ba ma kuma addu'o'in nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin alheri ne a cikin su ba domin yafi ka sanin Allah yafi ka sanin kalmomin da za a yabi Allah da su ya fi su ka sanin kalmomin da idan an roki Allah da irin su Allah yana sawa to ashe kaga addace haddace addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babu shakka suna da amfani kwarai da gaske hatta wajen karbar addu'ar ita kanta ka haddace alfaz na addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallama za su taimaka maka wajen addu'ar ka ta samu karbuwa a gurin Ubangiji ta'ala na'am sai tambayar Adam Khalil ya ce malam menene hukuncin wanda ya manta cewa yana azumi kuma har ka kai shi ga fitar da mani ta hanyar yin wasanni to ban san yaya manta ba wato azumin ba na farilla ba ne ba na azumi ba azumin farilla galibi da wuya mutum ya tashi watan azumi waye manta cewa <laughs> yana azumi saboda abu ne da duk gari ake yi kowa da kowa an dade ana ta jira kuma gashi ya zo kuma an tashi kuma ka ce ka manta kana azumi wani abin wata tambayar sai kaga cewa kamar ma a zauna aka kawai aka yi tunanin ai ba a tsaya an yi tunanin za a ta yiwu ba ko ba za ta yiwu ba in kuma azumi ne na nafila na farkon azumi ne na farilla mu kaddara cewa mantawa kai wanda na san zai wahala a ce gaba ɗaya ka manta za ka iya mantawa ka ci ka saba ci amma ka manta har ka yi ta wasa da abin nan ɗinka har ka fitar da mani wannan abin yana dan nisa da abin nan da tunani idan har haka ta faru bisa mantuwa to mantuwa ba a kama mutum a kanta Allah na ta'ala yana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu da mantuwa ko abin da muka yi kuskure kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ta'ala ya ce ya ansa hadisin muslim yace kad fa'altu to na ansa annan addu'ar da da da mu'mine suke yi saboda haka Allah ya karba addu'ar ba zai kama mu da abin da yake mantuwa ba ko kuskure da haka in mantuwa ne kamar ka manta ka ci ka sha wannan ba zai cutar da da azumin ka ba in kuma da ganganci ne to wannan maganar jumhur duk wanda ya fitar da maniyinsa da sha'awa ta hanyar sha'awa a azumi to a azumin sa ya kare saboda haka wannan azumi ya lalace babu shi in na nafila ne shi kansa ba a yadda cewa ka ɗau azumin nafila ko wani aikin ibada na nafila ba ka lalata shi Allah ta'ala ya hana musulmi ko mumini su lalata ayyukansu wala tubtilu a'malakum kada ku lalata ayyukanku so haka in ya fara ba daidai bane a kawai lalata shi dan ya lalata shi kuma ba maganar cewa ko sai ya yi wani abu bayan wannan ko ramuwa ko wani abu sai tambayar kabiru zariya ya ce za mu yi tafiya a mota da asuba direban ya ce ba zai tsaya ba ni kuma sai na yi sallah ta minti sha biyar kafin lokacin yaya matsayin sallar take to mutumin da ya yi sallah kafin lokacinta ba kuma inda shari'a ta je masa ba to sallah ba ta yi ba mutum ya yi sallah kafin lokacin sallah kuma shari'a ba ta je masa ba inda ake cewa shari'a ta yarje masa kamar inda zai hada salloli misali za ka hada sallah azhar da la'asar a lokacin sallah azhar ko za ka hada magariba da isha'i a lokacin sallar magariba a halin tafiya ko a halin da ake da ake da larura kamar hada magariba da isha'i saboda ruwan sama ko saboda duhu ko saboda taɓo ko saboda tsoro ko wani abu mai kama da haka to in ba irin wannan ba har kawai mutum saboda kawai wani direba ko wani abin nan tafiya a jirgi kawai ya sallah kafin lokacinta wannan ba ta yi ba domin Allah ta'ala yana cewa inna salata wa aqimus salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance ga muminai wani farali ne mai lokaci wato Allah ya sanya masa lokaci to kaga in har an sanya wa abu lokaci ba a yadda ka yi shi gabanin lokacin ba in ba da izini ba ba a yadda ka yi shi bayan lokacin sai ya wuce ba in ba da izini ba saboda haka maganar cewa direban zai tashi kafin lokacin sai ka sake mota ba sharadi ba ne sai ka hau wannan motar kuma dole ne musulmi duk inda suke su nuna cewa addininsu yana gaba da dukkan wata mu'amala da za su yi ba daidai bane shikenan su sabbi kauya su ce to shikenan dai tunda haka ake yi mu ma bara mu ci gaba da haka musamman ma watakila ba kai kaɗai ne musulmi a cikin tafiyar ba sai ka fito ka yi magana ku fito ku yi magana domin a tsaya a ku yi sallah a lokacinta musamman sallah asuba watakila za ku tashi kafin asuba sauran sallah asuba da minti sha biyar kuma ba za ku tsaya ba watakila sai wajen azahar ko la'asar a ce kenan kai sallah asuba ba lokacinta ba wannan bai dace ba inda za mu kaddara cewa a cikin wani yanayi kake na ba za ka iya barin wannan motar ba wato yanayi ne na an ɗauko ka baka san yanayin eh, tafiyar da take ba sannan aka zo aka tsaya kafin lokacin sallar asuba gurin da aka tsaya din nan ba wani wanda zai ci gaba da tafiya da kai sai mai wannan motar wato ya yi sansani a wani guri wanda aka tsaya ko aka ci abinci ko aka kama ruwa ya ce kuma shi tafiya zai kuma lokacin asuba bai yi ba to da kaddara ma za a samu haka to sai ka shiga motar kai sallah a cikin motar a duk halin da kake ciki wannan shine abin da wannan shine abin da zaka yi sai ka shiga motar ka zauna a lokacin kana iya yin alwala tunda har an fito ka yi alwala ka kintsa ka shirya ka shiga motar ka zauna idan lokacin yayi kawai kai kai ikama kai kabbara kai kabbara harama ka sallah kai sallah sawa'un kana kallon alƙibla ko baka kallanta wato kamar yadda Allah ta'ala ya ba wa mayaka waɗanda yaƙi ya rikici da cewa su yi sallah a duk halin da suke ciki farijalan auruk bana suna kan suna kafa ne ko suna kan abin hawansu suna fuskanta alƙibla ne ko ba sa fuskanta alƙibla su yi sallah domin a lokacin baya da za su yi sai hakan to in har da za kasance haka ne baka da yanci a wani guri ne da dole ne ka ci gaba da tafiya da wannan mai motar to ba daidai bane kai sallah gabanin lokaci sai ka shiga cikin motar in lokacin yayi sai kai sallah sawa'un yana kallon alƙibla ko ba kallon alƙibla kuma sai kai da ishara tunda ba za ka iya tashi tsaye a cikin mota kai sallah ba sai kai da ishara wato ta hanyar nuni da ka ka sanya a sujjadar ka tafi yin ƙasa sama da ruku'inka wannan shine koyarwar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am sai tambayar da ta fito daga hafiz adamu Zauri ya ce mana ina neman ƙarin bayani akan hadisin da ke cewa addinu an nasiha to hadisin sahihi ne yana cikin sayo muslim shine hadisin eh, tamim ibn aus addari annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin cewa addinun nasiha qulna liman ya rasulullah qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil wa ammatihim wato addini nasiha ne sahabbai suka ce gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Allah da manzansa da littafinsa da shugabannin musulmi da sauran jama'ar musulmi duka wannan hadisi daga cikin ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suka tattara abubuwa masu yawa wanda suka kunshi koyarwa mai yawa shi yasa Imam Nawawi ya ambace shi a cikin littafinsa al-arba'un an wanda ya tara hadisai wanda suka kunshi koyarwa da yawa a ƙarƙashin su suka kunshi hukunce hukunce da masaloli masu yawa to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini nasiha ne sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Allah nasiha ga Allah shine sanin wane ne Allah da sanin sifofinsa da sunayensa da haƙoƙinsa da suke kan bawa shine bauta masa shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba da kira zuwa ga addininsa da taimakawa addininsa wannan yana daga cikin nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah shine sanin waye manzan Allah da sanin haƙƙinsa da girmansa da kuma sanin abin da ya zo da shi na shari'a da biyayya gare shi kamar yadda Allah ta'ala ya wajabta da bin koyarwarsa sau da kafa da kaucewa dukkan abin da ya hana da gaskata shi cikin dukkan abin da ya bada labarinsa wannan duk yana cikin nasiha ga manzo sallallahu alaihi wa wasallama sannan wali wali kitabihi da littafin Allah nasiha ga littafin Allah shine yarda da cewa alkur'ani daga Allah yake ubangiji Allah shi ya saukar da shi magana sace minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga wajensa yake kuma gare shi zai koma duk wani harafi da duk wata kalma da take ciki magana sace kuma gaskiya ne babu ƙarya a cikinsa babu sabani a cikinsa duk abin da ya faɗa haka yake wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha da kuma yarda da abin da ya zo da shi na hukunce hukunce da dokoki da aiki da su a cikin sha'anin aƙida da sha'anin ibada da sha'anin halayya da sha'anin zamantakewa da sha'anin tattalin arziki da sha'anin rayuwa gaba ɗaya da kuma karanta shi da sanin ma'anonin shi da kiyaye haƙƙinsa da girmama shi wanda duk yana daga cikin nasiha ga littafin Allah sai kuma nasiha ga shugabannin musulmi yi musu biyayya cikin abin da duk bai saba wa Allah ba sanin haƙoƙinsu bin abin da suka yi umarni da shi wanda bai saba wa dokar Allah ba tsayawa tare da su lokacin da suke kan gaskiya da kuma nuna musu inda suka yi kuskure cikin girmamawa ba tare da cin fuska ba ko cin mutunci wannan duk yana daga cikin nasiha ga shugabannin musulmi sai kuma nasiha ga sauran musulmi wato nasiha da mutum zai wa dan uwansa shine da san haƙƙinsa ya ba bashi haƙƙinsa ba tare da ya cutar da shi ba ya girmama shi kamar yadda Allah ta'ala ya girmama shi ya ainihin gyara masa inda ya kuskure cikin soyayya da ƙauna ba cikin cin zarafi ba wannan duk yana daga cikin nasiha ga musulmi muslimina to in ka duba sai ka kusan duka rayuwar mutum ta addini da zamantakewa rayuwar mutum ta ibada da ta aƙida da ta mu'amala duk ta tattara ta kunsu karkashin wannan hadisi babu wani abin da ba zai shiga karkashin wannan hadisi ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duka addinin ma nasiha ne wato gaba ɗaya nasiha ne don ka duba sai ka ga sha'anin aƙida sha'anin gaskata manzanni duk wani abin da Allah ta'ala ya umarci dan adam da shi ya nuna wa dan adam ya shiga karkashin nasiha din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi yasa ya kira addinin nasiha wannan shine ma'anar sa ta takeice sai tambayar sani ashir yan kaba ya ce wani dalilai ke sanya a haɗa salloli biyu a lokaci guda kamar maghrib da kuma isha maghrib da isha ana hada su idan akwai dalili na ruwan sama misali ana ruwan sama ko hadari ya taso ganga-ganga ana iska ta yadda aka sakankanci cewa wannan hadarin zai tsinke da ruwa bisa ga dukkan alamu sun nuna haka an gama magaruba amma gari ya turnike ga iska ta taso to ana iya haɗa sallah A ana iya haɗa sallah saboda an yi ruwan sama gari ya jagwalgwale ya caɓe hanyayoyi da sun lalace ko ruwa duk ya cika hanya ta yadda mutane za su fito daga gida to za su wahala kafin su su masallaci saboda irin yadda hanya ta lalace da cabi ko duhu ko ainihin kwai wani abun ban tsoro ta yadda idan mutane sun shiga gida ba za su iya fitowa ba saboda shi to duk wannan suna daga cikin abubuwan da suke sa a haɗa sallah duk wanda aka samu daga ciki za a iya hada salloli a waɗannan salloli na magariba da isha'i idan kuma a halin tafiya ne wannan dama matafiyi an masa ruksa wato matafiyi an masa sauki da zai iya yin kasaru to wanda zai iya yin kasaru kuma zai iya hada sallah sawa'un a cikin halin tafiyar yake ko a cikin halin zama yake ma. nabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallolinsa na azhar da la'asar da magriba da isha'i a halin tafiya kuma ba ma a halin zama ma amma yana cikin tafiya kamar lokacin da ya je tabuka ya kwana ashirin to a wannan tsawon zaman da ya a tabuka yakan hada salloli ne na magrib da azhar da la'asar da magrib da da isha'i wannan mutum yana iya yi a halin tafiya ba wai sai da tsoro ba kuma a halin zaman gida ne to an san akan hada magariba da isha'i la'asar da azahar wannan ba a san ana hada su saboda tazarar lokacin su akwai tazara tsakanin azahar da la'asar a halin zaman gida dan an yi ruwan sama akwai rana ana iya gane hanya babu duhu da za a ce ko an fada kwatami ko cabi da sauransu don haka ba za a hada su ba don wannan sannan ba za a hada su ba saboda an ga alamar ruwa ya taso hadari saboda akwai tazara tsakanin su a sautari kafin a la'asar ɗin ta yi ruwan ya tsagaita ba za a ce bara a haɗe ba saboda ana jin ba za a sake dawo a haɗa a masallaci ba to su wannan ba a san ana haɗa su amma gai magrib da isha'i saboda lokacin da yake tsakanin su ba shi da yawa sannan kuma mutane galibi suna so su koma gida domin an sha kwaramniya ta yini ta kasuwa da gurin aiki yanzu kuma ana so a koma gida a huta to kaga wanda lokacin zai zama da wahala a yi sallah magariba kuma a koma gida sannan waɗannan abubuwan su faru kuma sannan a ci ake cewa mutane ku dawo masallaci to akwai matsawa a ciki shi kuma addini yana kaucewa dukkan abin da zai zama akwai takurwa da matsuwa kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj na'am sai tambayar hafsa ciranci ta ce shin yadda maza suke bayyana karatun sallah su ma mata haka za su bayyana mace tana yin sallah kamar yadda namiji yake yi babu bambanci sai idan nassi ya bambanta su kamar wajen sutura misali sutura ya mace a sallah ba ita ce sutura ɗaya namiji ba kamar yadda take a waje ba a cikin sallah ba sallah mace ba za ta yi shiga irin ta namiji ba namiji ba zai irin ta mace ba to haka ma a sallah an bambanta su da yadda za ta yi shigar ta ga yadda namiji zai shiga a sannan ba za ta ja maza sallah ba ta zama limamiya namiji zai iya jan mata amma maza ba za su iya jan mata ba za su iya jan maza ba nan ma akwai bambanci amma ba wannan ba ta tsayuwarta da karatun sallarta da ruku'unta da ta. duk za ta yi ne kamar yadda namiji yake ba za a bambance ta da wani wata sifa ba tunda babu wani nasi da ya bambance su haka hatta karatun alkur'ani shi ma yana nan za ta yi shi kamar yadda yake yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a cewa yi sallu kamar ra'aytum musalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi ba tare da ya nuna bambancewa tsakanin namiji da mace ba a wajen koyi da shi a sallarsa da sallarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a karatun da ake bayyana karatu a sallar da ake bayyana karatu kamar sallar maghrib da sallar isha'i da sallar asubahi yana bayyana karatu a raka'o'i biyu na farko na magriba da raka'o'i biyu na farko na isha'i da kuma raka'o'i biyun da ake asubahi annabi yana bayyana karatunsa hakanan ya kamata ita ma mace ta yi musamman ma sallar ta a gida ya mafi akan ta yi sallah a masallaci a masallacin nema za ta bayyana karatu gwargwadon yadda za ta ji yadda kanta ba wai ta daga murya ta yadda na nesa ma zai ji abin da take faɗa ba za ta ji yadda kanta mu sani cewa maganar da wasu suke yi na cewa sautin masu al'aura ce wannan ba ba gaskiya ba ne babu inda nassi ya ce sautin mace al'aura ne bal ma alkur'ani abin da ya nuna mace na iya yin magana da ta dace da shari'a Allah ta'ala na cewa la ta'ana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kada ku kankantar da murya ku makale murya ku rika wato kwarkwasa a cikin maganar ku har ma wani wanda yake da cuta ta sha'awa a cikin sai ya rika sa rai ya rika jin cewa ai wannan macen in aka matsa za ta ba da kai bori ya hau kada a yi wannan ko a tayar masa da sha'awa wannan aka hana sannan ƙarshen aya sai ce wa kulna qaulan ma'rufa amma ku faɗi maganar da shari'a ta yadda da ita ashe kaga an yarda su yi magana tunda har Allah ta'ala ya umarce su yi maganar da ta shari'a ta yadda da ita babu ma'arufin da ya kai karata alkur'ani babu ma'arufin da ya kai karanta alkur'ani saboda haka za ta za ta karanta alkur'ani sannan Allah ta'ala cewa yi wa idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani abin amfani wato matan da ba naku ba kun zo gidajen mazajen su kuna son ku yi ku roki wani abu na amfani wato za ku karba aran wani kayan kayan aiki zan ba sa nan to ku tambaye su za a samu abu kaza min wara hijab ta bayan katanga ta bayan tsari to kaga ashe in har an yarda a tambaye su kaga an yarda su yi magana kenan tunda dole za su bada ansa cewa wane yana nan baya nan ina son abu kaza aro to akwai ko babu duk wannan dole sai sun yi magana tunda har an ce a tambaye su mata sun kasance sukan zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune da maza su yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ansa bai taba cewa ba kai ya za ku zo cikin maza ku yi magana bayan murya ku al'aura ce bai taba faɗa musu wannan ba zai yi magana za su yi magana su yi masa tambaya ta addini kuma ya ba su ansa saboda haka wannan ya nuna ba maganar cewa muryar mace al'aura ce sannan mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa kasuwa suna sayayyar abin da suke da bukata kan je su yi sayayya yadda za a je a yi sayayya ba tare da an yi magana ba za ta taya zai sallama ko zai ce ya sayar mata za ta ce ta saya sauransu wanda duk sai an yi magana to abinda kawai Allah ya hana shine al-khudu' bil qawl shine wato makalamiriya ko kwarkwasa wajen wajen magana wannan Allah ta'ala ya hana amma maganar mace ba a hana ba tunda har ba a hana ta magana ba don me za a hana ta karanta alkur'ani inda aka ce ana son a karanta alkur'anin a bayyane dan me za a hana ta a hana ta yin wannan saboda haka wannan magana kuskure ce bai kamata mata su gina sallar su a kai ba a nan ba muna cewa idan sun yi sallar ba su bayyana karatu ba sallar ta ba a'a bayyana karatu sunna ne ba farilla bane a cikin sallah barinsa ba ya bata sallah ko shi kansa namijin ne da a ce ko shi ne zai yi sallah inda ake bayyanawa amma sai bai bayyana ba babu babu magana sallarsa ta bace kuma ma maganar sai ko sai ya ko sai ya kabli ko ba a duk bata taso ba nan ma babu maganar kabli ko ba a dan ya dan ya boye karatu inda ya kamata a bayyana amma dai a nan ya bar wata sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi a sallarsa kamar yadda zai iya barin wata sunnar ita ma ba tare da an nemi shi kabli ko ba ko ba da ba wannan shine na'am sai tambayar adam darmanawa gabas ya ce malam mutum ne ya aikata laifi sai na gaya masa gaskiya sai kuma ya daina yi mun magana to ya zan yi masa kenan kai sai ka ci gaba da yi masa magana ko da shi ya yanke maka kai ka yanke masa ko da shi ya dauke maka kai duk inda ka gan shi shi kadai ne ko cikin jama'a kai sallama in ya ansa maka to ya yi biya haƙƙin da yake kansa haƙƙin da yake kansa na in kai masa sallama ya ansa maka dama Allah ta'ala ya ce idza huyitum fa hayyu bi ahsani minha fa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan an muku gaisuwa sallama to ku yi wacce ta fita ta me yi muku ko kuma ku mayar masa da daidai yadda yi saboda haka kai kaya abin da yake ta bangaren ka shi kuma ya rage nashi ko ya sauke nauyi ko ya ta ɗauka wa kansa wani wani wani bashi wanda Allah ta'ala zai tambaye shi a kai saboda haka kai ba za ka dakata tashi ba in ka gan shi kai masa sallama ya ansa to shi kenan in bai ansa ba shi kenan dama ai ba cewa aka yi dole ka ci gaba da hulɗa da shi ba duk da ya kau da to inda can akwai wata hulɗa da take haɗa ku ko ku zauna ku yi hira ko ku haɗu ku je wani guri to duk sai ya ce ba zai yi hira da kai ba ba zai je wani guri da kai shi kenan wannan daman ba ba haƙƙi ne nashi akan ka ba ba haƙƙi ne naka akan sa ba shegada ga dama ya ce zai yi shegada ga dama yanzu ya ce yanke abotakar akwai abokantaka akwai kuma hakkin musulmi akan kan ɗan'uwansa musulmi in ya rashin lafiya ka je ka dubo shi in ainihin atishawa ya gode ya godiya shi alhamdulillah ka gaishe shi ka yi masa addu'a ka ce yarhamukallah idan ainihin ba shi da lafiya ka je ka dubo shi idan ya rasu ka je ka halarci jana'izarsa ko an masa rasuwa ka yi masa ta'aziyya wannan duk ba don haƙƙinsa ne za ka bashi sauran kuma abubuwa na abokantaka ta zamantakewa wannan daman ba wai haƙƙi ba ne na musulmi akan musulmi wannan wanda da tasu ta zo ɗaya su zama abokan juna wanda kuma tasu ta zo ɗaya ba kowa ya kama gabansa wannan shine abin da ake nufi don haka dan ka masa nasiha ya yi fushi ya daina maka magana kai duk inda dai ka gan shi ba shi haƙƙinsa da aka ce haƙƙin musulmi ne akan ɗan uwansa musulmi na'am sai tambayar momi dawakin dakata ta ce malam menene ingancin suna sahura da kuma safwan to kamar dai da muka yi maganar waɗancan sunaye na baya sahura baya daga cikin wasu sunaye masu dogon asali da ce kamar sunan wata sahabiya ce sunan wata malama baƙihiya ko wata mai ibada za a sa mace sahura ba wani abu suna ne ana iya sawa kuma a yi gaba da kiran mace da shi ba laifi ba kai safwan wannan sunan safwan ne kace ko wannan sunan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai cikin sahaba annabi wanda ya sunan shi safwan safwan ibnu umayya ibnu khalaf ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin tulaka wanda ya musulunta bayan fatu makka sauraka suna ne da yake mai asali tunda har wani sahabi an sa yana da wannan sunan. ba da yake daidai yake a asali ba da sahura shi ya fi asali sai tambayar hassan aliyu na yi da puntuwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafo mana mata yadda ya kamata aura amma daga ƙarshe ya umarce mu da ma'auri mai addini to ya halatta in auri jahila domin na ilmantar da ita to ai ba ci aka yi don mace ba ta da ilimi ba ta da addini na'am wanda yake da ilimi shi ya san yadda zai bauta wa Allah amma ta yi mutum ya zama yana son Allah yana son manzansa yana da addini amma kuma bai da ilimi wani kuma yana da ilimin gashi nan fal amma kuma ba addinin ana iya samun wannan saboda haka dan ba ta da ilimi misali kai amma kuma ka kula halayenta da ɗabi'unta duk masu kyau ne mace ce mai kame kai mace ce mai gaskiya mace ce mai girma mutane mai tawalu wanda ta san ya kamata ta samu tarbiyya a gurin iyayenta ko da ba su ba ta ilimi ba tana yin wasu abubuwa bisa jahilci ko kuma saboda zama zama a ƙauye inda ba ilimi to wannan ba zai hana ka aure ta matukar dai ka ka same ta tana da imani tana da nagarta wala amatun mu'minatun khairu min mushrika saboda ka zaka yi aurenta kaga ka taimaka wajen ma ka ba ta ilimi din tunda wannan shi ya rage ta har ma za ta iya yin wasu abubuwa da suka saba wa shari'a ba ta san cewa ta ta yi kuskure ba in ka ilmantar da ita ka ka taimakawa ka taimakawa rayuwarta saboda ka wannan ba abin da zai hana sai tambayar da take cewa malam na yi sallah ina kallon yamma a rashin sani sai daga baya na gane to menene matsayin sallah ta sallah ka ta yi wanda ya bisa kuskure yana zaton alƙibla ce ke sallah sai kuma daga baya gane cewa ba ba alƙibla ba ce to shikenan eh, ba sai ya sake ba akwai wanda za su ce zai sake idan akwai lokaci in ba lokaci ya wuce ba zai sake ba cewa in akwai lokaci sai ya sake shi wannan ba ba wani kauli wanda ba wani dalili a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabinsa lokacin da aka canza alkibla an tura sahabi ya je ya samu mutanen koba suna sallah a tsohuwar alkibla da sanar da su cewa an fa canza alkibla suka juya suka koma alkiblar da aka koma a gare ta sabuwa wato kallon ɗakin ka'aba kallon ƙasa mai tsarki abin nan kallon eh, masallaci mai alfarma to kaga anan ba su san cewa an samu canji ba har sun fara sallah suna kallon wani guri to ba su katse sallar su ba sun dawo daga farko sai suka juya kawai aka ci gaba da sallah waccan abin da suka riga suka sallata a tsohuwar alkibla yana nan duk da cewa aya ta riga ta sauka tuntuni amma dai yana nan tunda ba su san da canjin ba wannan shi yake nuna cewa da sanda mutum ya yi abu bisa kuskure ko ya yi ijtihadi ya kuskure to dan ya gano daidai din to ba za a ce sai ya rahama wanda ya wuce ba kamar mutum ne kamar mutumin da yake azumi ya yi zaton rana ta faɗi sai ya sha ruwa ko ya ci abinci ba za a ce sai ya rama azumin ba tunda a zatansa cewa rana ta faɗi yadda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam asma'u take cewa mun sha ruwa a zukacin annabi sallallahu alaihi wasallam zaci rana ta faɗi sai muka gane kuma rana bata faɗi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da su rama ba irin wannan dalilai suna da yawa a cikin shari'a wanda idan mutum ya bi abu bisa ijtihadi kuma ya gane kuskure ne to ba sai ya sai ya saki ba insha Allah to ma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan rana na haka kafin mu kammala shirin ruwan sake maimaito mana lambobin wayar da za a ci gaba da turo muna da tambayoyi wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu kuma a same mu a shafin mu na sada zumunta wato facebook ko kuma adireshin mu na yanar rahama at gmail.com kuma za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye a yayin da muke gabatar da shi wato a shafin mu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com don haka a madadin shirin malamin mu a daktar shek muhammad sani rijiyar lemo da kuma bashir sarki abdulkadir wanda ya sada ni da kuni shehu bala kabar nake cewa mu haɗa wani shirin Allah ya kai mu. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا